فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ku tsarkake Allah yayin da kuke shiga yammaci shine lokacin sallar magarba da isha'i kuma ku tsarkake shi lokacin da kuke shiga safiya shine lokacin sallar asuba